وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 278 a karatun da muke gabatarwa na littafin bulugul maram littafin al'imam ahmad bin ali ibn hajar al-asqalani Allah maɗaukaki ya masa rahma muna cikin babul hibati wal umra wal ruquba babin da yake ɗauke da bayani akan nau'ukan kyauta a sunnar manzon Allah wato kyauta tana da nau'uka daban-daban kyauta ba iri ɗaya ba ce tana da nau'uka daban-daban ibn hajar ya ware babi saboda bayani akan waɗannan nau'uka na kyauta a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a yau za mu karanta hadisi na biyar da kuma na shida hadisai guda biyu a wannan babin insha Allah waɗannan hadisai guda biyu suna ɗauke da bayani akan alhibatu kyauta mai kamar ciniki daga cikin nau'ukan kyauta waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu akwai kyautar da take kama da ciniki ita ce ake kira alhibatu lissawabi wa an aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisi daga aisha allah ya ƙara mata yarda qalat aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙabalul hadiyata manzon allah ya kasance yana karɓan kyauta wa yusibu alaiha kuma yana sakayya akan wannan kyautar idan ka ba shi kyauta zai karba kuma zai saka maka rawahu bukhari al-imam bukhari ya kawo hadisin nan yana cikin hadisai da al-imam muslim bai ruwaito su ba yana kitabul hiba babul mukafa'ati fil hiba shine hadisi na 2585 kuma hadisin yana sunan abi dawud babun fi qabulil hadiya eh, qabulul hadaya shine hadisi na 3536 hakanan al-imamu tirmizi shi ma ya ruwaito hadisin wato a cikin sunan turmizi babu ma ja a fi kabulil hadiyya wal mukafa'ati alaiha wannan hadisin ya inganta takrijin sai na irwa'ul galil hadisi na 603 to ibn hajar da yake sharhin wannan hadisin a cikin fathul bari a mujallar na biyar shafi na 248 hadisin aisha aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam take ba mu labari matar mutum ta fi kowa sanin halinsa to aisha take ba mu labari irin rayuwar manzon allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban kyauta idan an bashi idan aka bashi kyauta zai karba amma idan ya karba zai sa kayya akan wannan kyautar me take nufi da cewa annabi yana sa kayya akan kyauta yaqbalu hadiyya wa yusibu alaiha ibn hajar ya ce yu'ti alladhi yuhdi lahu badalaha wanda ya ba mu annabi kyauta to annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba shi madadin wannan kyautar da ya masa annabi sallallahu alaihi wasallam zai saka mishi ba tukuici ba ne idan aka ce tukuici shine a aiko kyauta ga mutum wanda ya zo da kyautan kamar kyauta ko don wani ya zo da kyauta gare ka kai kuma sai ka ɗau wani abu ka bashi wannan shine tukuici ba shi ba ne kai da ka kawo kyautan annabi sallallahu alaihi wasallam zai maka kyauta kaga ya mai da kyautan da kamar wal muradu sawab abinda aisha take nufi da cewa yusibu alaiha at a nan shine al mujazatu wato sakayya ka ɗauki kyauta ka ba mu annabi sai annabi ya saka maka akan wannan kyauta wa aƙalluhu ma yusawi ƙimatal hadiyya mafi abin abinda annabi zai baka wato shi ne ya zama daidai da abinda ka zo da shi mafi ƙaranci wato ba zai yiwu ka ba mu annabi kyauta sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma kyautan da ya kasa abinda ka zo da shi ba aƙalluhu mafi ƙaranci shi ne annabi zai baka daidai da abin da ka zo da shi wato wannan yana daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don musulmin kwarai yana son ya san halayen annabi saboda ya koyi da shi wanda Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kwadaitar da mu a cikin alkur'ani laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana idan dai mutum yana neman kyakkyawan abun koyi a rayuwarsa to annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya isa ya zamanto abin koyi gare ka allah ya kwadaitar da mu mu rika koyi da halayen manzonsa a wurare daban-daban a cikin alkur'ani to don haka aisha take ba da labari ga wani hali na annabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi yana karban kyauta idan an bashi kaga karban kyauta abu ne mai kyau to sannan kuma annabi yana sa kayya akan wannan kyautar da aka bashi ba wai aisha ce ta kadai ta ba da labarin nan ba idan ka binciki hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam za ka samu sahabbai da suka ba da labari sun kai shida sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ba da labarin irin wannan halin sun kai mutum shida idan ka karanta riwayar kowane sahabi irin labarin da ya bayar game da manzon Allah za ka gane wato irin wannan kyautar da aisha take magana a kai wanda shine dalilin da ya sa ibn hajar ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin babul hadaya <clears throat> babul hiba saboda ya karantar da mu ga wani irin kyauta da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a rayuwarsa sahabi na biyu shine abu huraira allah ya ƙara masa yarda zan karanta waɗannan riwayoyin ka ji kowane sahabi abin da ya ba da labari wato irin labarin da ya bayar game da wannan salo na kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam shi hadisin abu huraira ya ba da labarin wani abu da ya auku <clears throat> wanda hadisi na gaba ya zo da bayani mai kamar haka inna a arabiyan ahda li rasulillah bakara an taɓa samun wani balarabe ƙauye ya ɗauki raƙumi budurwar raƙumi ita ce ake kira albakara ya ɗauki budurwar raƙumi ya ba mu annabi kyauta sallallahu alaihi wa sallam fa'awwabahu minha sitta bakaratin manzon Allah sai ya ba shi <clears throat> raƙumai guda shida a madadin wannan raƙumi guda ɗaya da ya ba shi <clears throat> fata sakhatahu amma abin mamaki wannan balaraban sai ransa ya ɓaci ka yi kyautar raƙumi guda an baka guda shida amma ranka ya ɓaci fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam labarin nan sai iso ga annabi ya rasulullah balaraban nan da ya baka raƙumi guda ka bashi shida bai ji daɗi ba fahamidallah wa asna alai manzon Allah sai ya yabo ga Allah ya yi huduba ya ce inna fulanan ahada ilayyana katan wane ya kawo min kyautan taguwa ɗaya raƙumi fa'awattuhu minha sitta bakarati ni kuma na musanya masa da raƙumi guda shida fa zalla sahitan sai gashi yana fushi ولقد hamamtu Allah أقبل hadiyya. manzo Allah ya ce to gaskiya ni yanzu na yi yunkuri ba zan sake karban kyautan wani ba illa min qurashiyin sai dai fa idan mutumin nan ba quraishe ne au ansariyin ko kuwa musulmin madina au saqafiyin ko kuwa mutumin banu saqif au dausi ko kuwa mutumin da yake kabilar uh, addausu wato ko dai mutumin makka ko mutumin madina ko mutumin ta'if ko mutumin yaman waɗannan mutane su ne wayayyu su ne suka san ya kamata manzon Allah ya ce to gaba ba zan karbi kyautar kowa ba sai waɗannan wannan hadisin da Abu Huraira yana sunanu Tirmizi babun fi saƙifin wa bani Hanifa sannan a sunanu Tirmizi akwai riwaya ta biyu ta Abu Huraira din har yanzu Abu Huraira ya ce ahda rajulun min bani fazarata ila na naqatan min iblihi allati kanu asabu bil gaba wato wani balarabe ya yi kyautar raƙumi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan balaraben yana daga kabilar banu fazara fa'awadahu minha ba'd al-iwa sai manzo Allah ya canza mar wato ya bashi wasu raƙuma a madadin wannan da aka bashi fatasakhata sai wannan mutumin ransa ya baci fasami'tu rasulullahi ala hazal minbar abu hurairah yace sai na ji manzon Allah a kan wannan mimbarin yana yana huduba ya kudu yana cewa inna rijalan min al-arab ya hadi ahaduhum al-hadiyya ana samun mutane daga larabawan ƙauye mutum ya ɗauko kyauta ya kawo fa'u'awwiduhu minha bi qadri ma indi in canza mar da gwargwadon abin da ke tare da ni sun mai tasakhatahu sannan duk da haka ransa ya ɓaci fa ya zallu ya tasakhatu fi alayya ya ci gaba yana fushi da ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai manzon Allah ya ce waimullah waimullahi la aqbalu ba'da maqami haza a bayan tsayi wannan tawa ba dan sake karban kyauta ba eh, min rajulin min al-arabi hadiya duk wani mutumin kauye idan ya kawo kyautarsa ba zan karba ba daga wannan tsayuwar tawa illa min qurashiyin sai fa in mutumin da ya bani kyautar nan ba quraishi ne au ansari ko musulmin madina au sakafi ko musulmin wato ta'if au dausi ko musulmin yaman waɗannan su ne kaɗai zan karba hadisin yana sunan nasa'i kuma yana sahihu ibn hibban min wajihin akhar yana zikiru iradatul mustafa tarka ƙabulil hadiyya illa an ƙaba'ilin ma'rufa wanda wannan ya nuna cewa waɗannan kabilu sun samu wata martaba idan annabi zai ce zan daina karban kyauta daga kowa sai kabila hudu kaga waɗannan kabilu kenan suna da wata martaba ta musamman wannan dalilin yasa al'imamu turmizi ya yi babi don ya nuna falalar mutanen ta'ifa mutanen ta'ifa suna da kima a wajen banzan Allah tunda har annabi ya ce zan daina karɓar kyauta sai gurin mutanen gari hudu sai ya kirga ta'ifa a cikin waɗannan garuruwa hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 3946 da kuma sahihul jami'i sagir hadisi na 2072 wannan hadisin riwayar abu huraira kenan wanda in ka lura labarin da abu huraira ya bayar sai ya dace da bayanin aisha allah ya kara musu yarda aisha ta ce annabi yana karban kyauta ya saka abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi kyautan wani balarabe raƙumi guda amma annabi ya bashi raƙumai guda shida balaraban nan ran sai ɓaci tana yiwa balaraban yana so a bashi hamsin ne ko ɗari wanda yake gwada maka haƙurin manzon Allah da kuma kirkinsa ka ba da raƙumi ɗaya a baka guda shida kuma duk da haka mutum ransa ya ɓaci to sai mutum na uku shine anas bin malik al-ansari anas ya ba da labari ya ce innal muhajiri na ƙalu ya rasulallah muhajirai su ne waɗanda suke zama a garin madina waɗanda sun yi hijira ne suka dawo madina su ne almuhajiru suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah zahabal ansaru bil ajri kullihi musulman madina ɗin nan sun tafi da lada duka duk ladan da ake samu sun tafi da shi wanda wannan shi ke nuna maka su sahabbai suna musabaka akan aikin alkhairi wa fi zalika falyatanafasul mutanafisu sahabbai musabaka su akan lada ne sai almuhajiruna suka lura al'ansar sun fi su lada sai suka zo ga annabi kai ya rasulallah ka duba dai wahalar da almuhajirun suka sha sun bar makka an cutar da su akan addini sun hijira sun zo madina a ya kamata a ce ladansu ya fi yawa amma da suka yi nazari sai suka ga har yanzu ba su cimma wato kafar al'ansaru ta wajen lada ba ce ya rasulallah waɗannan mutane sun tafi da lada gaba ɗaya shi ne sai manzon Allah ya ce la ba haka ba ne ma da autumullaha lahum mutukar kun musu addu'a wa asnaitum alaihim bihi kuka yaba musu alkhairinsu su to ladan naku yana tafiya daidai hadisin yana sunan tirmizi yana kitabu sifatul qiyama ah, lafazi da ya zo a sunan abi dawud <clears throat> babun fi shukurin ma'ruf da kuma sunanun nasa'i babu ma ya kulu liman sana'a ilaihi ma'rufa hadisin anas har yanzu qalatil muhajirun al muhajiruna suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah zahabatil ansaru bil ajiri kulli musulman madina sun tafi da lada gaba ɗayan shi sai suka bayyana dalili ma ra'ayina ƙauman ahsana nawalan kasirin. ba mu taɓa ganin mutanen da wato suke kyautata alkhairi ba sa ganin yawan alkhairi ba ba mu taɓa ganin mutane irin mutanen madina ɗin nan ba wato zai maka alkhairi bai ganin abin da ya maka yana da yawa wala ahsana muwasatan fi qalilin minhu komai karancin abin da mutumin madina yake da shi zai iya ɗauka ya baka wanda shi yasa Allah ya ba da shaida a kansu a Qur'ani yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wasu inji Allah idan Allah ya yabi mutum a cikin alkur'ani kar ma ka binciki halin wannan ya kai makura Allah ya yabi halin mutanen Madina to saboda haka sai muhajirun suke cewa kai ba mu taba gani ba kasan mutanen maka kuma 'yan kasuwa ne suna tafiya sassan duniya su tafi yaman su tafi sham saboda haka suna mu'amala da al'umma daban-daban suka ce amma ba mu taɓa ganin mutane irin waɗannan mutanen madina ba wa asharakuna fil mahna'i kafauna almu'na sun ɗauke mana nauyin wato ɗawainiya sun riga sun ɗauke idan ka taho madina mutum ya baka gona kar ka ɗauka ya baka aron gona sai ya sa ido ka je ka yi noma zai baka aron gona sannan idan ka tashi noman ya magaya a ma noma idan aka tashi girbi ya maka gayya a ma girbi to sai ya zama kamar kyauta ya baka shine sai manzon Allah ya ce alaisa tusnuna alaihim bihi shin bakwa ya ba musu in sun muku alkhairi wata da'una lahum kuma kuna musu addu'a kalubala suka ce eh muna yi kala sai manzon Allah ya ce fa zaka bi zaka to ai wannan yayi daidai da wancan wato idan mutum zai maka alkhairi ya baka komai yawan kyautansa komai yawan alkhairi idan ka yaba mar ladan kaɗai ne da nashi idan ma baka yaba mishi ba kamar addu'a ladan kuɗe ne wanda hadisin yana al-musnadul imami ahmad yana kitabul musannaf na ibnu abi shaiba yana sahihu targhib hadisi na 967 a littafin tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmizi juz'i na 7 shafin 203 al-mubarak furi yace ma dumtum tad'una lahum bi khairin matukar kuna musu addu'a ta alkhairi idan suka muku wani abu mai kyau fa inna du'a'akum yaqumu bi hasanatihim ilaykum wannan addu'ar da kuka yi sai ta zama daidai kyautata da suka yi muku wa thawaba hasanatikum raji'un alaikum sannan kuma ladan wato ladan da abin da suka aikata ya zamanto ya koma gare su kuma kun samu naku suka ce fa kaifa nujazihim ta ya za a yi musaka musu ya rasulullah manzon Allah ya ce la laisal amru kama za'amtu ai ba wai sakayya bace idan mutum ya maka alkhairi ba lallai bane sai ka iya biyan shi fa kuma idza asnaytum alaihim shukran li sani'ihim idan kun yaba musu saboda abin da suka aikata mai kyau wa dumtum alaihi kuma ba wai yabo sau ɗaya ba ya zama kun dawwama kan wannan yabo gare su faqad jazaitumuhu to kun saka musu ah, alkhairin da suka yi muku wannan hadisin na Anas ya zamanto yana tafiya daidai da hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda saboda ya gwada cewa sahabbai sun kwaikwayi manzon Allah kamar yadda aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan eh, eh, yana karban kyauta kuma yana sa kayya akan wannan kyauta to sahabbai sun gane mutanen madina suna almuhajiru na kyauta almuhajiru sun kasa saka musu wannan shi yasa suka damu har suka kawo damuwarsu gaban manzon Allah kaga ashe sahabbai sun yi koyi da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi riko da ita Allah ka samu iya rikewa suka zo suke ce ma annabi ya rasulullah to ga sunnarka idan an yi wa mutum kyauta ya saka ya rama mu kuma mun kasa sai annabi ya ce to ba kwa yabawa ba kwa addu'a ai daidai ne mutum na uku shine abdullahi bin umar Allah ya kara masa yarda ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hadisin ya zo da umarni ya zo da umarni kaga hadisin aisha labari ne kana yaqbalul hadiyata wa yusibu alaiha labari take ba mu annabi yana karban kyauta ya yi sakayya akan wannan kyauta amma hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ista'adha billahi fa'aizuhu wa man sa'ala billahi fa'a'atuhu wa man ata ilaikum ma'arufan fakafi'uhu man ata ilaikum ma'arufan fakafi'uhu manzo Allah ya ce idan mutum ya muku alkhairi a nan ma'arufan ba a ce kyauta na kuɗi kyauta na kaya manzon Allah ya ce duk wanda ya muku alkhairi shine al-ma'ruf kowane abu mai kyau in dai mutum ya maka wani abu mai kyau manzon Allah ya ce fa kafi uhu saka mai to kaga an samu umarni daga bakin manzon Allah idan wani ya maka alkhairi ka saka mishi fa kafi'uhu almukafa'a wanda shine ya dace da kalmar Aisha da ta ce wa yusibu alaiha fa in lam tajidu idan ba ku samu abin da za ku saka mishin ba mutum ne ya maka alkhairi ya baka kuɗi kai kuma baka da kuɗi ya za ka yi sai manzon Allah ya ce fad'u lahu sai ku yi ta masa addu'a hatta ya alama har sai ya sani an kadka fa'atumuhu cewa yanzu kan kumbiya shi to kaga addu'ar ba sau ɗaya za a yi ba kenan shi yasa al-imam mubarak kafuri yake cewa ah, wa dumtum alaihi ku dawwama akan wannan godiyar ka rika yabon wannan alkhairi har abada kar ka ce sau ɗaya za ka yaba mishi za ka ce aiwa ya taɓa mun aiwa mutumin kirki ne manzo Allah ya ce za ku yi ta masa addu'a har sai ya sani tunda annabi ya ce har sai ya sani addu'ar ba a boye za ka yi ba shi a gabansa ne wannan shi yasa aka kira shi athana'u wannan yasa lokacin da almuhajiruna suka eh, eh, ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah al sun tafi da lada sai manzo Allah ya ce alaisa tufnuna alaihim ashe ba kwa yaba musu ai addu'ar da za ka yi a gaban mutum don ya sani yabo ne gare shi kaga ana son a yi addu'a a bayan mutum amma idan mutum ya maka alkhairi addu'a da za ka yi a gabansa me yasa saboda manzon Allah ya ce hatta ya alama an qad kafa'tumuhu har sai ya san kun saka mishi ya za a iya sani in baka yi addu'an a gaban shi ba saboda haka idan mutum ya maka alkhairi ka masa addu'a Allah ya saka ma da alkhairi ka masa addu'a ya ji kuma addu'ar ka ƙarfafa har sai ya san cewa kun kun yaba mu abin da ya aikata wannan riwaya kenan uh, lafazi guda don hadisin ya zo da lafuzza kamar kashi uku daga abdullahi bin umar allah ya kara masa yarda wannan riwaya tana silsilatu sahiha hadisin 254 hadisin uh, riwaya ce ta alimamu ahmad kuma tana sunan uh, abi dawud kitabu zakati babu atiya man sa'ala billah lafazi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manista ista'adha billahi fa'a'izuhu wa man sa'ala billahi fa'a'tuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu idan mutum ya muku alkhairi ku saka mishi fa in lam tajidu ma tukafi'unahu idan baku samu abin da za ku saka mishi ba fad'u lahu sai kuma masa addu'a hatta tarau kaga wancan riwayar hatta ya alama a wannan lafazi fa hatta tarau annakum qad kafatumu ku ta masa addu'a har sai ku kun gani cewa yanzu kun saka mishi kaga lafazi na farko kumar addu'a har sai ya san kun saka mishi na biyu ku masa addu'a har sai kun ga cewar kun saka mishi shi ma wannan lafazi ya inganta yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 5108 da sahihu sunan nasa'i hadisi na 2567 lafazi na uku annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya alama hatta tarau hatta ta'lamu waɗannan kalmomi su suke nuna cewar addu'ar da za ka yi ma wanda ya maka alkhairi ba sau ɗaya ba ne kuma ba za ka yi ta a ɓoye ba kuma ba za ka fasa ba matuƙar ba karama ba saboda wannan addu'ar ita ce ke fansar alkhairin da mutumin ya maka wannan umarni ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana zahiri na hadisin kamar yadda zamu karanta bayanin malamai a gaba mutum na biyar shine Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah ya kara masa yarda Jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man u'tiya ata'an duk wanda aka mar kyauta fawajada in ya samu hali falyajzi bihi to ya rama kaga nan ma umarni ne duk wanda aka mar kyauta idan ya samu hali to ya rama ya biya wa mallam yajid wanda bai samu halin ba fa falyusni sai yayi ta yabawa fa inna man asna wanda yi yabo faqad ashkara yayi godiya faqad shekara. wa man katama wanda ya ɓoye yabonsa fakat kafara wannan yi butulci in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir yana sunan abi dawud babun fi shukuril ma'ruf yana sunan tirmizi babu ma ja'a fil mutashabbi' bima lam yu'tahu hadisin yana sahihu targhib hadisi na 968 to kaga hadisin jabir shi ma yazo da umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man u'tiya ata'an duk wanda aka mar kyauta kowace kyauta fa wajada ya'ani sa'atan maliya idan har ka samu hali na dukiya annabi ya ce fal yajzi bihi ya kamata ya saka wato kenan idan mutum ya maka alkhairi ana nan ana bin ka bashi kaga da yawa mun dauka kyauta kyauta ce to ga umarnin manzon Allah yana nuna cewa duk kyautar da aka mafa sai ka rama sharaɗin shine idan baka da abin da za ka rama to ka yaba kaga wannan lafazi na hadisin jabir hadisin abdullahi bin umar ka yi addu'a addu'ar ma ba sau ɗaya ba sai ka gamsu cewar addu'ar da kai ma wannan bawan allah yanzu kai kana ganin ai addu'ar ta kai kyautar da shi ma shi kansa ya san cewa ka sa kamar bisa ga alkhairin da ya maka to wannan ya zo da lafazin umarni idan dai an mutum ammar wata kyauta to lallai ne idan ya samu hali sai ya sa a kai sai mutum na shida wanda shine hadisin da za mu karanta a yanzu shine hadisi na gaba <clears throat> min al'adilla wa an ibni abbasin an karbo hadisin daga abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa <clears throat> kala abdullahi bin abbas ya ce wa haba rajulun li rasulillahi na katan wani mutum ya taɓa yin kyautar taguwa ga manzon allah idan aka ce annaka macen raƙumi amma tun da an ce annaqatu hadisin sai ya dan bambanta da hadisin abu huraira don hadisin abu huraira ya ce karamar taguwa ce wato budurwar raƙumi wannan kuma annaka wani mutum ya taɓa ɗaukar raƙumi taguwa ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam fa asabuhu alaiha sai manzon Allah ya saka mar kaga hadisin sai ya dace da lafazin Aisha yaqbalu alhadiyata wa yusibu alaiha fa asabahu annabi ya saka mishi faƙala sai annabi ya tambaye shi radita ka yarda ku duba hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba wa mutum kyauta kuma ka tambaye shi wannan kyautar ta maka ko a ƙara a wani lafazi mazan Allah ya ce a rabita maimakon rabita ya ce a rabita ƙala sai mutum ya ce la gaskiya ban yarda ba faza da sai annabi ya ƙara mishi fa ƙala sai mazan Allah ya sake tambayansa rabita ka yarda ƙala la ya ce a ban yarda ba faza da annabi ya ƙara mara wato idan kana gani akwai marasa kunya a yanzu an yi waɗanda rashin kunyan nasu ya fi na yanzu waɗanda ba su ma san ya kamata ba amma annabi ya yi haƙuri da su saboda yi yasa ya zama babban abin koyi ga wani ɗan adam kowane ɗan adam saboda duk rashin hankali da kake tsammani wato za ka iya gani a rayuwa manzon Allah ya ga irinsa ka ba wa mutum kyauta ka ce ka gamsu ya ce a'a a ƙara ka gamsu a'a qala radita ka yarda da ya kara mar qala sai ya ce na kware ko yanzu dai na gamsu rawahu ahmad hadisin al-imam ahmad ya rawaito shine hadisi na 2682 a littafin al-musnad wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta wannan riwaya wannan hadisin akwai ƙari ga hadisin wanda shi ibn hajar bai kawo ba a hadisin abdullahi bin abbas ƙarshen hadisin sai ya dace da hadisin da muka karanta na abu huraira allah ya ƙara musu yarda wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce laƙad hamamtu allah atta hiba hibatan na yi yunƙurin ba zan sake karɓan wata kyauta ba allah atta hiba hibatan la aqbalul hadiya ba zan sake karɓan wata kyauta ba illa min qurashiyyin aw ansariyyin au sakafi sai dai daga shi ko mutumin madina ko ko mutumin ta'if hadisin abdullahi bin abbas yana irwa'ul galil hadisi na 600 da uku wannan wato ya nuna cewar kamar dai mutum guda ne abin da ya faru wato eh, eh, game da kyautar da ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira da hadisin abdullah bin abbas suna da ɗan kamanni me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yunkurin zai daina karban kyauta sai na wasu mutane kawai me yasa malamai sun yi bayani hadisan nan da muka karanta sun ba da amsa a fili sun ba da amsa a fili don da ka ji hadisin abu huraira mutum ne ya ba da raƙumi guda a bashi guda shida amma ransa ya ɓaci hadisin abdullahi bin abbas mutum ne ya ba da raƙumi a bashi wanda ya fi nashi a ce ya maka ya ce bai yi ba a ƙara ya maka ya ce bai yi ba a ƙara ya maka ya ce bai su kaga idan annabi ya ce ya daina karɓar kyautan wasu mutane ba mamaki waɗannan mutane da suka yi ma annabi irin wannan rashin hankali suna da siffa ta musamman da ake ganewa wannan ya zo cikin bayanin masana kamar ibn al-athir a littafin an-nihayat fi garib al-hadith wal athar a juz'i na biyar shafi na 231 ya ce asali waɗanda suka yi ma'anabi annabi rashin hankalin nan ƙauyawa ne shi ba ƙauye bai san abin da ya dace a yi ba saboda rashin wato wayewan kai zai aikata wani abu baya ganin abin kunya ne amma idan aka ce mutumin makka mutumin madina mutumin ta'if mutumin yaman waɗannan mutanen mazauna birane ne wayayyu ne saboda yawan mu'amala da mutane suna tafiye-tafiye saboda haka sun samu fahimtar abin da ya kamata a ce wato mutum yana tare da shi na kyawun hali to amma mutumin da ke zama ƙauye bai taɓa barin ƙauyensa ba ba mamaki tun da aka haife shi har ya tsufa idan aka tama wani abu shi yana ganin daidai ne amma kai kuma a wurinka amma rashin hankali shine ibnul asir ya ce li'annahum ashabu mudin wa qura larabawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda ke zama a birane akwai waɗanda ke zama a ƙauyuka waɗanda ke zama a birane da ƙauyuka ɗin nan a arafu bi makarimin akhlaki su sun san kyawawan halaye amma waɗanda ke zama a daji makiyaya waɗanda ba su da wurin zama na musamman masu ƙaura ne kaga baya da za a yi ka ce ka daidaita halinsu da balaraban da ya zama mazauni ne a birni ko a ƙauye wanda ya zo cikin bayanin abu ubaidin ya ce ra'an nabiya jafa ra'an nabiyu sallallahu alaihi wasallam jafa'an fi akhlaqil badiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wauta ta sashin halayen mutanen da ke zama a daji wa zihaban anil muru'a don abin da ya kamata a ce mutum ya rike na mutunci sai ya zamanto mutumin da ke zama kawai eh, daji zaka ga bai damu da wannan din ba wa talaban ziyadati alama wahabu sai mutum musamman da yake ya ji labari don annabi sallallahu alaihi wasallam ya shahara labari in ya tafi ƙauye ba kauye sai ya ji labari ga wani mutum ya zo madina in kana son ka samu raƙumi goma je ka ba shi ɗaya ya ce to sai ya ɗauko raƙuminsa musamman sai ya taho birni yana zuwa sai ce ma annabi ga raƙumi ai kaga ya kawo ne don ya samu goma to yadda labarin ya iso gare shi idan aka ba shi biyar kaga abin da gamsu ba shi an gaya mar in ka ba da ɗaya za ka samu goma da ya zo sai ya samu biyar talabar liziya da ta alama wahabu fa khassa ahlal qura al arabiyya khassa bi qabul al hadiyya minhum saboda haka sai manzon Allah ya ce to zai maganin wannan saboda kar ma labari ya ringa yaduwa a ƙauyuka mutum ya ɗauko kyautarsa ya kawo yana buƙatan ƙari su mutanen birni sun gane annabi abin da yake aikatawa yana kwaɗaitar da mutane ne su riƙe halayen ƙwarai ba wai yana nuna ƙasaita na shi mai dukiya ne ba amma ba ƙauye shi zai ɗauka abin da annabi yake yi yana nuna yana da dukiya ne ba wai maganan ya koya wa mutane halin ƙwarai ba ne shi mutumin birni ya gane amma mutumin ƙauye ba zai gane ba shine manzon Allah sai ya ce to daga yau ba zan karbi kyautar ba sai ga wayayyu idan ba ƙauye ya kawo kyautarsa duna ahlul badiyati li galabatil jafa'i ala akhlaqihim saboda wauta da ke tare da su ba zan karbi wannan kyautar ba to shi ma Abu Huraira Allah ya kara masa yarda ya ba da labarin abinda Abdullahi bin Abbas ya faɗa ɗin nan wanda mun karanta hadisin Abu Huraira ta riwayar da ya kawo na farko sannan riwayar ta biyu tana dacewa da labarin abdullahi bin abbas ahda rajulun min bani fazara kamar yadda muka karanta an samu wani balarabe kabilar banu fazara banu fazara mutane da suke zama a yankin najad wal hijaz ya kawo kyautar raƙumi ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ba shi musanyan abin da ya kawo sai ransa ya ɓaci shine manzon Allah ya hau minbari ya yi wannan bayani manzon Allah ya rantse da Allah yana cewa na yi yunkurin ba zan sake karɓan kyauta ba sai daga wajen mutane ya ayyana su <clears throat> min ƙorashiyin au ansariyin au sakafiyin au dausiyin wanda shi ma hadisin abu huraira ya zo da lafuzza kamar kashi uku na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la aqbala la aqbalu ba'ada qiyami haza wannan lafazi guda kenan manzon Allah ya ce bayan tsayi wannan da nayi akan mimbarin nan ba dan sake karɓar kyauta ba sai na waɗannan mutanen garuruwa ko dai ba quraishi au ansari au dausi au sakafi lafazi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waimullahi la aqbalu ba'ada yaumi haza daga yau ba zan sake karɓar kyauta ba illa an kuna muhajiran ƙurashiyan, au ansariyan aw dausiyan aw saqafiyan wanda wannan yana sunan abi dawud yana kitabul ijara babun fi kabulil hadaya sai lafazi na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waimullah ina rantsuwa da allah la aqbalu ba'da ami haza bayan shekarar bana ba zan sake karban kyauta ba so lafazan guda uku ne ko da ya ce bayan tsayuwa ta dinnan ko bayan wannan ranar ko kuma bayan shekara daga yau ba dan sake karban kyauta ba sai ya nuna dai alkawari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan ba zai karbi kyautan ba me dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mun riga mun samu amsa cikin waɗannan hadisai da muka karanta dalilin da yasa manzon Allah yayi yunkurin ba zai sake karban kyauta daga wani ba wannan wato ba wai yana nuna cewar manzon Allah ya kyamaci kyautan mutanen ƙauye ba ne la umarnin Allah ne tabaraka wa ta'ala wanda ya zo cikin sharhin sunan abi daud aunul ma'bud mujallad na tara shafin 329 kariha qabulal hadiyya mimman kana al-ba'is lahu alaiha talabul istiksari wanda ya kawo kyauta da nufin ya samu ƙari annabi ya ce ba zai karba ba inda ma khusal na fi bi hadhihi lima urifa fihim min sakawatin nafsi wa uluwil himma amma ba quraishi mutumin madina mutumin yaman mutumin ta'if waɗannan wayayyu ne an riga an san su saboda haka idan mutum ya dauko kyauta ya kawo ma annabi annabi zai karba amma wanda bai fito daga waɗannan garuruwa ba annabi ya ce ba zai karbi kyautansa ba me hikima saboda Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam a suratul muddathir irin wannan kyautar wala tamnun tastakthir idan aka ce tamnun kalma ce ta al'atiyya domin daga cikin kalmomi na al'atiyya akwai alminna akwai alminna alminna ita ma kyauta ce shine Allah ya ce ma annabi la tamnun tastakthir wanda kamar annabi Suleiman da Allah ya ce haza ata'una sai ya ce mar me famnun au amsik famnun wanda kalma ce ta al'atiyya wato la tu'ti atiyya taltamisu biha afdala minha shine la tamnun tastaksir kar ka ba da kyauta dan kana neman mafi yawa Allah ya hana annabi kai tsaye a cikin alkur'ani kare ya haka saboda haka idan ya kasance wani zai yi hakan kaga annabi in ya kyale shi kamar ya saba ma Allah ne don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gane halayen waɗannan larabawan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya fahimta ga wasu mutane ayyanannu waɗanda su ne suke irin wannan kyauta wanda Allah ya hana shi kar ka ba da kyauta da nufin ka samu abin da yake mai yawa akan wannan kyautar idan wani zai aikata wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam zai daina karban kyautansa don ya zama horo gare shi wanda in ka dubi fassaran galibin malaman tafsiri suna cewa haramahu ala rasulihi Allah ya haramta irin wannan kyautar ga manzon Allah shi annabi ba zai baka kyauta don ya samu abin da yake mai yawa a kai ba Allah ya haramta masa li'annahu ma'murun bi ashrafil adabi wa ajallil akhlaqi saboda shi annabi an masa umarni ya riko da halaye mafi ɗaukaka halaye mafi ɗaukaka wannan don haka an hana shi in ka lura da ita wannan ayar ba ta shahe mu ba don haka yasa malaman tafsiri galibi suke cewa wannan umarnin ya tsaya ga annabi shi kadai la tamnun tastakthir wa abahahu li ummatihi amma al'umar annabi halal ne saboda haka kana iya bada kyauta da nufin ka samu wani abu akan wannan kyauta din ah, da yawan malaman tafsiri suna tabbatar da haka in ka dubi littafan tafsiri zaka ga akasari wannan ita ce fasara da suke gabatarwa to don haka mun samu hukunci karkashin wannan hadisi waɗannan hadisai da muka karanta hukuncin ana iya bada kyauta ana iya sakayya a kan kyauta wanda ya samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam idan za ka ba da kyauta a saka maka kaga kyautar ta yi kama da ciniki ta yi kama da ciniki domin ka bayar ka ci riba ka ba da abu sannan an baka wanda ya fi wannan tamfar ciniki ne wannan ba laifi ba ne ta fahimtar malaman sunna saboda waɗannan hadisai da muka karanta misali a littafin sharhu sunna na al-imam al-bagawi mujallar na takwas shafin ɗaya waɗannan hadisai da muka karanta malamai da suka tattara su a wuri guda suka ce to yanzu menene muke fahimta game da waɗannan hadisai na manzon Allah idan mutum ya kawo maka kyauta bai ma sharaɗi ba shin dole ne sai ka sa kayya akan wannan kyauta saboda ga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya'ani alhibatul mutlaka alhibatul mutlaka kyauta ce na ɗauka na baka allati la yushtaratu fiha sawabu babu sharaɗin cewa za ka saka min kan wannan kyauta na dai baka kyauta shin dole sai ka yi sakayya akan wannan kyauta fa zahaba qaumun min al-fuqaha'i annaha taqtadi thawaba li hadha al jama'a na masana akwai malamai da ke ganin dole sai ka sa kayya a kai saboda waɗancan hadisai da muka karanta ba hadisi ɗaya ba ba biyu ba wanda manzon Allah ya ce idan alkhairi ya zo gare ka to kai sa kayya manzon Allah ya tabbatar da wannan cikin hadisin Abdullahi bin Umar ya zo cikin hadisin Anas bin Malik ya zo cikin hadisin Jabir bin Abdullahi al-Ansari Allah ya ƙara musu yarda to tun da har annabi ya yi umarni idan mutum ya maka alkhairi ka saka mishi to kaga kenan ka'ida ce to amma akwai malamai in ji al bagawi yace minhum man ja'ala nasa fil hibati ala salasi tabaqatin wasu malamai sai suka kasa mutane kashi uku game da sha'anin kyauta hibatul rajuli mimman huwa dunahu mutum yayi kyauta ga na ƙasa da shi fa huwa ikramu iltafin la yaqtadi thawaba mutum ne yana sama da kai ya fi ka wadata ya fi ka samu sai ya ɗauki wani abu ya baka kyauta dama ya fi ka to wannan kyautar ba a neman sai ka biya shi to amma dai akwai buƙatar kamar addu'a kamar godiya amma dai ba sharaɗi ba ne ka biya shi wa kadhalika hibatun nazir min nazir to haka idan kai da abokinka ƙarfin ku ɗaya ne sai ya ɗauko kyauta ya baka bai fi ka ba baka fi shi ba to wannan kyautar ita ma ana ce mata ikramun wa iltafun kyauta ce ta karramawa kyauta ce ta tausayawa ta daɗa danƙon zumunci da fahimtar juna a tsakani saboda haka ba wai sharaɗi ba ne sai ka rama wannan kyautar wa amma hibatul adna min al'a'ala fa yaqtadi thawaba amma idan na ƙasa yayi kyauta ga na sama kamar misali mai gadi ne sai ya sayo abin nan da ka dawo gida ya ce ga wannan kuma shi yake gadinka to ka san akwai magana tunda har ya kawo kyauta ya baka ya san kafi shi to akwai bukatar da yake da ita idan na ƙasa ya yi kyauta ga na sama takta da tsawaba wannan ƙa'ida ce dole sai ka biya li'annal al yaksud biha ar-rifda saboda duk na ƙasa idan ya kyauta ga na sama to yana neman sakayya ne sun ma ƙadaru sawabi al'urfi al'ada sai malamai suka ce to yanzu tun da an samu umarnin annabi idan an ma kyauta <clears throat> rama wannan ramawar kamar kimanta ya yake shine eh, al'imamu bagawi ya ce malaman suna sun ce wannan ya ta'allaka ga al'ada al'adar mutane ita ke hukuntawa in ka lura hatta a ƙasashenmu akwai irin wannan kyautar mata suna yin shi mata su ke rike da wannan sunnar idan buki ya tashi mace za ta aurar da yadda to wata za ta ɗauko wani abu ta bata kar ka ɗauka wannan kyauta ne a'a ana nan an rubuta ana tune da shi ranar da na ta buki ya tashi ta za ta nemo kuma komai daɗewan shekaru ba za su manta ba duk daɗewan shekaru tana tune da abin da ta bayar a bikin 'yar wancan saboda ka idan bikin 'yatta ta taso dama dole sai an biya in ba ta biya ba to za ta sha mita kuwa ko ba za a sake kyautan ba to kaga ashe kyautan da suke yin ya dace da sunnar mazan Allah so anan kaga sakayyar ba ta da kima ta dogara ne da al'ada in ji al'imamu bagawi ya ta'allaka ga al'ada bisa al'ada idan mutum ya tashi aure sai wani ya ɗauki atamfa ya baka bisa al'ada kai kuma idan nashi hidimar ta taso me za ka shi kowace al'umma da irin al'ada ta da ta saba to wannan al'ada ita ce kawai shari'a ta yadda da ita wakila kadara kimatul mahub wakila hatta yarbal wahibu akwai malaman da suke cewa kyautar a nan idan ma aka yi ta ba daidai ba mutum yana iya cewa bai isa ba don lokacin bikinka da ya tashi sai na bada gudunmawa da nawa bikin ya taso sai ka kawo dan abu kaɗan sai ce haba ka koma ka ƙara don abin bai kai ba idan ka yi haka ma ba laifi ba ne me ya sa saboda ai wannan balaraban ya gaya wa manzon Allah annabi ya ce ka yarda ya ce ban yarda ba annabi ya ƙara tunda har annabi ya ƙara kaga idan ka kawo yana da damar ya ce a mun ba saboda ka sai ka ƙara kai ma to hakika waɗanda ke da wannan fahimtar suna da dama daga cikin masana wanda cikinsu akwai al'imamu malik allah maɗaukaki ya masa rahama al'imamu malik in ka dubi littafin dawwana ya yi maganganu masu yawan gaske dangane da irin wannan kyauta <clears throat> yana cewa ma wahabta min hibatin yu'lamu annaka inna ma wahab wahabtaha turidu biha wajha sawabi duk wata kyautar da kai in dai har a al'ada an san kyautar nan an yi ta ne da manufa fa in wai lara illa ta fi badika idan mutum ya ki biyanka kana iya dawowa gidansa kai sallama ka ce don Allah kyautar nan da na kawo rana kaza a dawo min da abina Imam Malik ya ce eh bisa al'ada an san irin wannan kyauta dama an yi ta ne da manufa saboda haka kana da damar ka ce a biya ka wa amma ma wa habta min hibatin yu'lamu annaka lam turid biha wajha sawabi sannan akwai kyautar da mutane sun sani ita wannan kyauta ba a yi ta da nufin abiya ba sai ce fala sawaba laka irin wannan kyautar tunda al'ada ta sani cewar ba a yin ta don abiya to wannan ba za ka dawo daga baya ka ce a biya ka ba sai ba da misali misla an takuna ganiyan kai ne kana da hali mawadaci ne fatasilu ba'da qarabatika fuqara ka samu 'yan uwanka matalauta da ka samu talakawa 'yan uwanka ka raba musu kuɗi fataz'umu annaka aratta bi sawaba bayan wani lokaci sai ka kira su ka ce ku dawo min da abina ai kowancan kyautar da na baku na baku ne don ku saka min shi na alimamu malik ya ce fahaza la tusaddaqu ala dalika wala sawaba laka wala raj'ata laka fi hibatika ba za a gaskanta ka ba kuma ba za a saka maka ba sannan baka da ikon kwace wannan kyautar me yasa saboda ai na sama ne yayi kyauta ga na ƙasa idan na sama yayi kyauta ga na ƙasa ba zai zo daga baya ce a biya shi ba saboda bisa al'ada an sani na sama in yayi kyauta ga na ƙasa tausayi ne baya yi da nufin ya samu wani abu a kansa nan gaba malamin ya ce hadha kulluhu qawlu malikin wanda duka wannan yana daga ainihin fahimtar al-imamu malik da malaminsa rabi'atu bin abi abdurrahman nan da da yawa za ka ga fatawar waɗannan a cikin littafin almudawwana yana cewa haka ma kyauta tsakanin mutum da matarsa wannan kyauta babu fashi idan mutum ya ba wa matarsa wani abu ko ta shi wani abu ana cewa husnu suhuba kyauta ce da aka yi ta saboda kyautata zamantakewa fi ma wallahu min amriha wa aujaba alaihi min nafaqatiha Allah ya wajabta maka ciyar da ita wannan mata da kulawa da ɗawainiyarta saboda haka idan ka mata kyauta ko ta maka kyauta wannan ba a cewa gaba za ka nemi kyautan nan a dawo ma da shi saboda haka ko da aure ne ya mutu miji ba shi da ikon ya ce a dawo mara da kyautan da ya bada wannan a ka'ida ta musulunci haramun ne falaisa bainahuma sawabun fi ma a'tahu ahaduhuma sahibahu miji yayi kyauta ga mace daga baya ya ce a dawo mara da shi mace ta yi kyauta ga miji daga baya ta ce a dawo mata da shi wannan bai dace da sunnar manzon Allah ba wala iwada illa an yashtarita ahaduhuma Allah sahibihi amma ga fahimtar al-Imam Malik inda a ce za a yi sharaɗi wance zan baki kaza amma sharaɗi zaki min kaza sai ta ce na yarda to an gama al na ala shurutihim in ji manzon Allah musulmai suna tsayawa ga sharaɗinsu su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim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 الله أكبر alhamdulillah to amma kamar wasu malamai wanda ya zo cikin bayanin al'imamu shaukani a littafin nail al-altar al'imamu shaukani ya kawo waɗannan hadisai wasu daga ciki waɗanda muka karanta a nan juzu'i na shida shafi na goma ya ce zahabatil hanafiyatu wa shafi'i fi annal hibata li sawabi batila amma al'imamu shafi'i da al'imam abu hanifa su sun ki aiki da waɗannan hadisai saboda suna cewa duk kyautar da za ka yi da nufin ka samu lada wannan kyautar haramun ne la tan aqidu li'annahu li'annaha bai'un majhul saboda kamar ciniki ne idan zan baka abu da nufin ka saka min to tamfar ciniki ne sannan kuma cinikin ma majahuli don baka sani ba da me za a saka maka shi wancan da ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam raƙumi guda ya samu guda shida zai yi wuya ka samu wanda zai irin wannan kyauta ba lallai ba ne ka samu daidai da abin da ka bayar ko mafi saboda haka dai ciniki ne majahuli ciniki majahuli kuwa mun karanta ƙa'idar cinikayya da zaran an jahilci abin to wannan ciniki yana haramta <clears throat> wali anna mawdi alhibati at-tabarru kuma saboda asali kyauta in ka ba da ita ai ka rabu da abu ne domin Allah ka bar wannan abin at-tabarru وقد كان بعض أهل العلم والفضل يمتنع وأصحابه من قبول الهدية من أحد أصلا أكوي ما لمن ما باسو كربان كيوتر غبا دينتا لا من صديق ولا من قريب ولا غيرهم كودا أبوكي ne ya bada kyauta ba za su karba ba ko da dan uwa ne ya bada kyauta ba za su karba ba me yasa zalika la fasadid niyyati fi hadha zamani idan ka ce za a kyauta tana da kima a sunnar manzon Allah ya ce to mutanen da suka yi zamani da annabi ba irin su bane a yau niyya ta lalace a yau saboda haka suka ce kyautar ma ba za su karba ba to babu shakka in ka dubi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ka ga wasu hadisan wato suna kwadaitarwa game da karban kyauta akwai waɗanda kuma suna haramta ma kaki kaki karban wannan kyauta kamar misali hadisin abdullahi bin mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajibu da'i wala taruddul hadiya manzon Allah ya ce ku amsa mai gayyata idan mutum ya gayyace ka ka amsa mishi yana da liyafa na abinci ka je matukar ba wani haram bane a wannan gurin ko kuma kana da uzuri idan an gayyace ka cin abinci manzon Allah ya ce ka amsa wala taruddul hadiyya sai manzon Allah ya ce kar ku yadda ku mayar da kyauta to kaga nan an hana ka mayar da kyauta in an baka kyauta kenan zaka karba hadisin kuma ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisin 158 yana irwa'ul galil mujallal shida shafi na 59 to sannan akwai hadisin sayyiduna umar kana an-nabiyyu yu'tina al-ata' sayyidina umar ya ce annabi yakan bani kyauta fa aqulu sai in ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni ya rasulullah ni ina da bukata ina da wadata ka ɗau kyautan nan ka ba wanda ya fi ni bukata sayyidina umar ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce khuzhu ka karbi wannan kyautan idza ja'aka min hadha al-mali shay'un idan dukiya ta zo maka wa an ta gairu mushrifin kai ba kwaɗayin abin kai ba wala sa'ilin kuma ba roƙo kai ba kana zaune kurum sai wani kawo kyauta ya baka mazan Allah ya ce ka karɓa. fa khudhu wa ma la fala fala tutbi'hu nafsaka amma idan dai abu ne wanda akwai kwaɗayin rai a kai to shine wanda za ka ƙi karɓa saboda ranka ke kwaɗayin samun abin ko kuwa ka roƙe shi hadisin yana sahihul bukhari musamman al-imam bukhari ya masa babi babu man a'atahu Allah shay'an min gairi mas'ala wala ishrafi nafsin kai ne kana zaune sai ga dukiya ta zo maka baka roƙa ba baka yi kwaɗayi ba wannan hadisi ya nuna cewar komai kuɗinka komai darajarka idan wani ya baka kyauta bai kamata ka ki karba ba abinda manzon Allah ya ce idza ja'aka min hadha al-mali shay'un wa anta ghayru mushrifin wala sa'ile manzon Allah ce fa dukiya ta zo maka baka yi ta ba baka roƙa ba manzon Allah ya ce ka karba idan baka karba ba shi wanda ya bada kyautan nan kaga dai samu raunin zuciya dan za ka samu akwai waɗanda za su tafi aikin haji <clears throat> daga najeriya wanda yana yawan faruwa wasu za su da yaushe kai kuɗi saboda shi yana ganin mai kuɗi ne ya tafi maka saboda haka manzo Allah ya ce ka karba idan ba ka da bukata sai ka ba wa mabukaci da ya zo ya ce ga zai ba ka kyauta karban kyautan wajibi ne ka dubi sharhin wannan hadisin a littafin at-tamhid na ibnu abdul barri eh, mujallar na biyar shafi na 84 da sharhin ibnu hazmi a littafin al-muhalla a mujallar na tara shafi na 152 zahiri hadisin manzon Allah ya nuna cewa wajibi ne duk wanda aka ba ma kyauta ya karba wajibi ne so magana cewa akwai malaman da suke ganin ba za ma ka karbi kyauta ba ra'ayinka wannan ya saba ma nassi karara daga manzon Allah to amma kuma ba duk malaman sunna ne suka yi cewa wajibi ne karba suka ce ai abin da ya faru ga sayyidina Umar kyauta ce na baitul mali kyautar baitul mali wanda annabi sallallahu alaihi wasallam dama akwai dukiyar da yake warewa yana ba mu mutane to sannan sayyidina umar likaunihi amila aiki yayi manzon Allah ya biya shi sai ce a aka ba wani albarri mujalla na 21 shafi na 18 haka nan Ra'ubatu talibin na al nawawi haramun ne amma kyauta ka ki karba al-imam an a littafin al-majmu' a mujallar na shida shafin 234 yace idza urida alaihi malam min halalin ala wajhin yajuzu akhdhuhu ولم يكن منه مسألة ولا تطلع إليه جاز أخذه بلا كراهة ولا يجب idan wani ya zo ya baka kyauta saboda wannan tausayi ne amma idan na ƙasa ya kyauta ga na sama to dole na saman nan sai ya yi sakayya dole ne saboda waɗancan hadisai da muka karanta bi khilafi ma ya habahu al'ala lil adna me dalili muwazabatuhu sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin Aisha Aisha ta ce annabi ya kasance yana karban kyauta yana sakayya kaga kenan har ya bar duniya aikinsa kenan idan ka bashi kyauta zai saka ma idan ka shi kyauta zai saka almuwazaba ashe ya nuna cewar matukar mutum ya ma kyauta idan dai na ƙasa da kai ne to wajibi ne sai kamar sa kai a kai to amma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna mana ishara da cewar ba ma na ƙasa ya yi kyauta ga na sama ba ko da na sama ɗin ne ya yi kyauta ga na ƙasa ana buƙatar wannan sakayya ɗin manzon Allah ya ce idan ba ka da abin da za ka saka sai kamar addu'a ka nuna yabonka game da alherin da ya maka kuma ka yi ta masa addu'a har dai sai ka ji cewar yanzu ka saka ma wannan bisa alkhairi da ya gabatar gare ka wa min haisul ma'ana anna ladhi ahda qasada an yu'ta aksara mimma ahda idan mutum ya bada kyauta na ƙasa ya ba ma na sama da shi kyauta manufarsa ita ce ya samu abin da ya fi wanda ya bayar fala aqalla an yu'awwada bi nadhiri hadiyatihi mafi karanci shine ka yi mar irin abin da ya baka mafi karanci to da can wannan ita ce fatawar al'imamu shafi'i saboda al'imamu shafi'i almajirin al'imamu malik ne ya yi karatun muwatta gaban al'imamu malik allah ya musu rahama so fatawarsa ta farko yana tare da al'imamu malik amma daga baya shine da shi da al'imamu abu hanifa suke cewa alhibatu thawabi batilatun la li li'annaha bai'un bi samanin majhulin suke cewa ai duk kyautar da za a yi da nufin a yi sa kayya akan kanta kaman ciniki ne idan ko ciniki ya zamanto ba shi da kuɗi da aka sani an jahilci kuɗi duk cinikin da za a yi idan an jahilci farashin kaya to wannan cinikin ya ɓaci saboda haka bisa ga wannan kiyasi suke ganin wato laifi ne amma al malik babu shakka dalilansa suna da ƙarfi da shi da alimamu ahmad bin hanbal malamai waɗanda ke tafiya kan hadisi da dama suna tabbatar da wannan hukunci shi yasa ibn hajar ya babi akai ya kawo kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan sunna tana nan tana aiki wannan sunna tana nan tana aiki don haka mata musulmai yana da kyau a jinjina musu sun yi kokari saboda riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za a tafi da shi a tafarki na kwarai fannasu yahdunahu wa yantazuruna radduhu lahu ka ba da kyauta kana jiran a saka ma wannan wata hanya ce ta keniya kuma abin da suke yana ƙarfafa soyayya da kusanci tsakaninsu inda a ce maza suna yin irin yadda mata suke to da al'amuran aure sun zo da sauƙi idan hidimar biki ta kama ka shi da idan ka gama bikin sai kuma a koma neman inda za a samu bashin yadda za a ciyar da iyali saboda duk abin da ka tara ya ƙare amma idan mace ta tashi hidima lokacin take yin kuɗi so kaga sai zamanto to akasi wanda wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu abu ne mai kyau idan mutum ya tashi hidima jama'a su taimaka mar amma kuma a fuska ta tsari na sunna ba tsari na shaidanci ba don akwai tsarin shaidanci idan ana so a yi wannan sai a yi ajo saboda ka sai a kira wani makiɗi ya taho yana kiɗa ango ko wani ya tashi yana rawa ana manna markudi kaga wannan ba taimako ne da manzon Allah ya ce ayi ba ba irin wannan ne kyautar da musulunci ke kwadaitarwa a kai ba kyauta ce wanda za ka yi tsakaninka da mutum ka yi shi ne saboda taimako gare shi to baya ga wannan idan ka dubi waɗanda suka yi shugabanci a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sayyidina umar zamanin sayyidina umar yana halifanci wanda kitabul musannafat duk sun kawo labarin yana kitabul musannaf na alhafiz abdulrazak yana kitabul musannaf na ibnu abi daga mujallar na shida shafin 472 zuwa sama kuma hadisan ya kawo su bi asani da sahiha akwai hadisin muhammad bin ubaidullahi sakafi ya ce kataba umaru bin al-khattabi sayyidina umar ya taɓa rubuta doka innan nisa a yi utina أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به سيدنا عمر أزامن إنسا يتشي ماتا أزامن النن سناي ومزن سكوتان دولي بعد سنسبا ko da yake asali idan mace ta yi wa mijinta kyauta ba dole bane ya biya idan miji yawa matarsa kyauta ba dole bane ta saka a kai amma sayyidina umar ya ce yanda a wannan lokaci mata suke wa mazan su kyauta na dole saboda a zauna lafiya ko don su faranta ran mijin sayyidina umar ya ce to idan mace ta yi wa mijin ta kyauta bai saka mata ba tana da damar ta ce ya dawo da wannan kyauta sayyidina umar ya wannan dokar kaga kenan ya yi aiki da wancan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai hadisin Ibrahim an-Nakhai anna Umar ibn al-Khattab qala man wahaba hibatan li ghairi zi rahimin duk wanda ya bada kyauta sai na Umar yayi doka duk wanda ya bada kyauta in dai ba danginsa bane ya qabidha fa huwa ahqqu biha an yarji'a fiha ma lam yusab alaiha in dai ba dangi bane ba kyautan nan kayi ta don zumunci bane to idan ka ba da kyauta ba a saka maka ba kana da damar ka ce a dawo da wannan kyautar a zamanin sayyidina umar yi doka akai ya ce yustahlaku aw yamutu ahaduhuma sai dai fa idan ɗaya daga ciki wani daga cikin su ya mutu ko ko abin da ka ba da kyautan ya bata amma idan wannan abin yana nan ba a saka maka ba wato sai da umar yana cewa kana da damar ka kawo ƙara zan karba maka wannan kyauta mai da maka abinka so ashe kenan wannan sunnar tana nan tana aiki wanda yana cikin dalilai da ibnu hazm ya kawo su a cikin littafin almuhalla mujallar na takwas shafi na saba'in da shida ibnu hazm ya ce wa sahal qada'u biha wanda wannan dokar ta sayyidina umar manyan alƙalan duniya a zamanin sayyidina umar sun yi aiki da wannan doka a kotuna akwai shuraihu akwai alimamu sha'abi akwai mansur bin mu'tamir sannan akwai hadisin abdullahi bin umar wanda shi ma ya inganta abdullahi bin umar ya ce man wahaba hibatan liwajhi thawabi fala ba'asa an yarudda wanda ya bada kyauta kyauta a fuskar neman lada to idan ba a bashi ladan ba yana da damar wato ya ce a dawo da kyautansa wannan yana littafin muwatta al-imamu malik ya kawo labarin sayyidina umar ta riwayar marwan bin al-hakam shine hadisi na 805 kuma labaran sai na umar da abdullahi bin umar suna da yawa isnadin ya inganta in ka dubi irwa'ul galil mujalla na shida shafi na hamsin da biyar saboda haka yasa muhammad bin hassan ashaibani daga cikin fitattun malamai a mazhabar malikiya yake cewa wa bihadha na saboda haka yasa muka rike hadisan manzon allah da kuma bayanan na umar da irin hukuncin da ya aiki da shi akan cewar man wahaba hibatan lizirahimin idan mutum ya ba da kyauta ga danginsa saboda sada zumunci au ala wajhi sadaqatin ko ya ba da kyauta ta fuskar sadaka faqabada hal mawhubu lahu wanda aka ba mu kyauta ya karba falaysa lil wahibi an yarji fiha wanda ya ba da kyautan bashi da iko ya ci a dawo masa da ita wa man wahaba hibatan ligairi zi rahimin mahramin wa qabadaha wanda ya bada kyauta ga wani wanda ba danginsa ba ko ba ta fuskar sadaka ba ya bada kyautan da nufin cewa a saka mar an yarji a fiha idan ba a saka mishi ba yana da damar ya ce a dawo mishi da ita illam yusab minha aw yuzad khairan fi yadihi aw yakhruj min milkihi ila milki ghairihi saboda ka bisa al'ada wannan sunnar tana nan tana aiki eh, tana ana la'akari da al'adar mutane ta wajen sakayyar wannan kyauta da mutum ya yi fa'iza ulima bil urfi annal wahiba da bilhiba a athawab ya za mu yi mu gane kyautar da ka bayar ka bayar ne da nufin a saka maka ana la'akari da al'ada shin a al'adar ku idan mutum ya yi kyauta wannan kyautar ya yi ta ne da nufin a saka mar kaga bisa al'ada ta arewa mun riga mun sani mata ke yi to mata idan sun yi wannan an sani idan mace hidima ta same ta sai wata mace ta aiko wata kyauta wannan kyautar an sani ta yi ne da nufin a saka mata wannan ita ce kaɗai muka sani a arewa saboda haka banda wannan kyautar kaga kenan wannan sunnar ba ta shafe mu gaba ɗaya ba sai fa idan mutum na ƙasa ya yi kyauta ga na sama da shi kaga wannan manufa ce a bayyane ya yi kyautan nan saboda a sa kamar ne wanda wannan hukunci yana hawa kan mutumin da aka yi wa kyautan wajibi ne sai ya yi sakayya a kai wannan ya taho cikin bayanai na malamai da dama waɗanda suka yi sharhi akan waɗannan hadisai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗansa daidai kuma Allah ya gafarta mana ya tabbatar da mu akan sunnar manzonsa sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda ya rubuta tambaya menene hukuncin wanda baya kula iyayensa menene hukuncin mutanen da mutumin da baya kula da iyalansa da farko iyayensa na biyu kuma iyalansa babu shakka laifi ne akwai hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya ce kafa bil mar'i ithman an yubayya man yaqutu idan da za a tashi a lahira mutum iya laifinsa shine yayi watsi da iyali manzon Allah ya ce wannan laifin kadai ya isa ya kai shi wuta a ce laifinka kenan kurum ta gefen sallah azumi komai ka kiyaye amma da aka tashi a lahira kayi watsi da iyali manzon Allah ya ce shi kadai ya isa mutum ya zauna a wuta ba karamin laifi ne Allah ya tsare mu kuma game da iyaye akwai hadisi manzon Allah ridallahi fi ridal walidain yardan Allah yana tare da nasu duk wanda ke so ya samu yardan Allah dole ne ya nemi yardan iyayensa don haka ba karamin laifi bane mutum ya watsar da iyayensa kuma yana samun fushin Allah tabaraka wa ta'ala wato shi Allah subhanahu wa ta'ala idan ya yi fushi da bawa to wannan fushin yana zama lahani ga rayuwar wannan dan adam sannan ba ka sani ta ina fushin zai sauko ba za ka sani ba yau ne gobe ne zai sauko ma ta hanyar sana'arka ko a gidanka ko a hanya ko ta iyali ba ka sani ba so musibar tana nan kofar ta a buɗe ne wato idan mutum ya jawo makansa fushin Allah to kamar abin da bahaushe ke faɗa ne taron aradu da ka baka ma san ta ina musibar za ta same ka ba Allah ka tsare mu ah, sai nan a ƙarshe menene hukuncin mutumin da yake da mata fiye da ɗaya amma ya yi watsi da ɗaya ta kai ma ya bar tarawa da ita to wannan laifi ne ah, kuma tana da damar ta yi ƙara abin abinda shari'a ta nuna kenan idan ta ki kara to ita ta cuci kanta ya kamata ta yi kara idan mijinta ya yi watsi da ita saboda kada ya kai ta ga aikata laifi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد